Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sai kuma kilo dubu a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kawo muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da dalol. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safe yau talata shida ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da goma sha tara. suna na Sarfili Hashim Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. bayan munanan hare-haren nan biyu da aka kai amurka shugaban amurka donald trump ya sha alwashin ɗaukar matakin gaggawa yana mai allah wadai da masu tsauran ra'ayin fifita jinsin farar fata a wani mataki mai matukar tsauri gwamnatin india ta soke yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin kashmir sannan koriya ta arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau dindan talata To Allah kyauta kanin labaran kenan aka ji. Yayin da hukumomin tsaro a Najeriya suka ɗauki matakan daƙile zanga-zangar juyin juya hali a faɗin ƙasar. komai wasu 'yan kasar ke cewa game da zanga-zangar a middle east in ka duba ya kawo rashin zaman lafiya har yau mutanen nan har yanzu ba su zaman lafiya saboda irin wannan zanga-zangan da suka tada shi kasan nigeria kwa yarrika nigeria ya wuce yi magana haka kuma za a ji cewa ana ci gaba da samun rahotannin hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane akan hanyar kaduna zuwa birnin gwari da kuma wasu ƙauyuka hanyar birnin gwari zuwa kaduna ta zama kabari salama alaikum domin dan fashi ko kuma masu garkuwa da mutane suna garkuwa da mutane ba kakkautawa sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu ga labaran da yake mai da martani kan hare-haren kan mai uwa da wabin nan da aka kai a amurka shugaban amurkar donald trump ya sha alwashin abin da ya kira daukar matakin gaggawa yana mai allah wadai da masu tsatsauran ra'ayin fifita jinsin farar fata tare da kiran a shiga yin binciken kwakwa ma duk wani mai neman siyan bindiga to amma trump baya ra'ayin daukar gagarumin mataki a majalisance na dakile wanzuwar bindiga inda hakan ya zama abin takaici ga masu ra'ayin ɗaukar wannan matakin haka zalika bai ma da martani ga masu sukarsa ba waɗanda suka yi zargin cewa zafafan kalamansa na sukar bakin haure musamman ma 'yan ƙasar mexico sun taka rawa wajen samar da mummunan yanayi irin wannan trump ya yi jawabin ne a fadar white house jiya litini bayan hare-haren nan biyu da aka kai sa'o'i sha uku tsakanin juna a el na jihar texas da kuma dayton da ke jihar ohio wasu ɗaiɗaikun mahara ne dai suka kashe jimlar mutane akalla 31 a biranen biyu baya ga wasu da dama da suka ji wa raunuka a wani mataki mai matuƙar tsauri gwamnatin india ta 'yan hindu masu ra'ayin kishin ƙasa ta soke 'yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin kashmir tun shekaru gomai da suka gabata wanda hakan ya janyo fargabar abin da ka biyo baya a wannan yanki mai rinjayen musulmi sa'o'i bayan ɗaukar matakin tabbatar da tsaro a wannan jihar ministan harkokin cikin gidan indiya amit shah ya gaya ma majalisar dokokin ƙasar jiya litini cewa shugaban ƙasa ya rattaba hannu kan wata dokar gaggawa ta soke tanajin doka na 370 wannan tanaji shine ya halatta ma jihar ta kashmir kafa dokoki irin nata da kuma 'yancin cin gashin kai game da duk wani abu yan banda batun harkokin waje da kuma na tsaro da ma na sadarwa gwamnatin ta india ta kuma soke dokar hana waɗanda ba su da zama wato a yankin da su rinka sayan kadarori a jihar wanda hakan ya baiwa duk wani ba indiya damar zama da sayan fili da kuma samun aiki ƙarƙashin gwamnatin yankin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc koriya ta arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau dinnan talata a cewar rundunar sojin koriya ta kudu wanda ga dukkan alamu martani ne cikin fushi kan atisayen soji na haɗin gwiwa da ake yi tsakanin amurka da koriya ta kudu a wannan satin daga kudancin lardin hangwe aka harbo makaman da ba a tantance irinsu ba zuwa yammacin kasar a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu a wata takarda takardar ta kara da cewa koriya ta kudu na ci gaba da sa ido ko za a kara kaddamar da wasu gwaje-gwajen makaman amma ba ta yi karin bayani ba kaddamar da gwaje-gwajen na zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta fitar da wata takardar bayani inda take sukar atisayen haɗin gwiwa da ake yi tsakanin sojojin amurka da na koriya ta kudu ta yi gargadin cewa koriya ta arewa na iya watsi da batun tattaunawa ta rungumi wani sabon tafarki da alamar tawagogin wakilan amurka da taliban da ke tattaunawa a doha babban birnin kasar qatar kan mataki na farko na kawo ƙarshen yakin da ake yi a afghanistan sun cimma jituwa kan muhimman batutuwa kuma a yanzu suna nazarin yadda za a aiwatar da su mun samu ci gaba gaya a cewar zalme khalid zai wakilin amurka na musamman kan batun sasantawa a afghanistan ya kara da cewa yanzu ma tattaunawarsa na wato na tattaunawa da bangaren taliban kan abin da ya kira yadda tsarin zai kasance a aikace da matakan da za a bi da kuma dabarun da za a yi amfani da su don a yi nasara wajen aiwatarwa mai magana da yawun taliban suhail shahin ya tabbatar cewa an samu ci gaba a tattaunawar to amma bai yi wani takamaiman bayani ba muna masu bayar da tabbacin cewa an samu ci gaba a tattaunawar to amma za a ci gaba da tattaunawa don kammala komai abinda ya gaya muryar amurka kenan. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a daidai lokacin da hukumomin tsaro a najeriya ke daukar matakin dakila zanga-zangar juyin juya hali yanzu haka an baza jami'an tsaro a muhimman wurare a abuja kamar yadda za ku ji a wannan rahoton nasiru adamu el hikaya rundunar 'yan sandan najeriya ta girki jami'anta a muhimman sassa kamar mahadar tituna da rigakafin gudanar da zanga-zangar juyin juya hali daga wasu kungiyoyin da'awar tsaro da demokradiyya dama babban sufetin 'yan sandan muhammadu adamu ya ce wannan zanga-zangar ta juyin juya hali tamkar neman kifar da gwamnati ne ba mamaki matakan ne suka sanya samun cinkoson motoci a wasu titunan gefen abuja da a baya ba a fiye samun hakan ba da rana tsaka akalla dai wata kungiyar tattaunawar musulmi da kirista da jagorancin fasto samun as dole ta gudanar da taro da nuna rashin amincewa da zanga-zangar taron a masaukin baki na majami'ar katolika da ke anguwar zone six a abuja ya bukaci masu zanga-zangar su janye matsayinsu da bin matakan tattaunawa don warware abin da ke damun su in ka san farko makarkici baka san karshen shi ba farko da su gan shi kamar abin da wasa ne amma wa'in su shiga ciki su mai da shi wani abin masifa masifan da kana ganin shi nan ka kiyaye masifa in ya fara kaɗan kamar wuta ne sai ya cinye gari gaba ɗaya so mu muna ban murya cewa a dakatar da wannan abu musamman ma kamar daga arewa akwai damuwai da yawa na suke kasan arewa wanda in an bari wannan suka faru mu ne zamu fi shan wahala akai mun ba na kungiya gaba ɗaya na interfere mun ce mu ba ma wannan abun ba ai dialogue shine the best method na zaman lafiya a duniya a yi sulhu da gwamnati gwamnati ma ita ma ta yi kokari ta kara kwazo don a samu zaman lafiya domin gaskiya akwai damuwa irin sace-sacen mutane da ake a kasa wasan nan abin ya zama abin tsoro Tijjani Abdulmumini da ke jagorantar bangaren matasa a kungiyar ya ce duk da akwai matsalar kuncin rayuwa a Najeriya amma in aka yi la'akari da yadda fitina kan durkusar da kasa barin fito na fiton ya fi a'ala. A Middle East in ka duba ya kawo rashin zaman lafiya har yau mutanen nan har yanzu ba su zaman lafiya saboda irin wannan zanga-zangan da suka tada shi. Kasan Najeriya kuwa ya rika Najeriya ya wuce kai magana. Ya rika nan da suke ana da ya rika fiye da sama da dari biyu da hamsin kuma bayan haka nan addinai kuma iri-iri. To idan ka zo ka fara yanzu ka da wada ka fara da ka gama dan haka ne idan aka ce da haka nan ku hakikan na gaskiya za kawo rashin zaman lafiya kuma zai kawo kashe-kashe na matuka shi yasa muka ce to mu dai kan bara mu iya ba mu gan irin wannan abin zai kawo rabin kan kasa Najeriya kuma wanda suke kuma ba abin da muke so ba kenan ba an samu labarin a Lagos an so gudanar da zanga-zangar inda 'yan sanda suka jefa yaki mai sa kwalla da kuma kama wasu mutane. Madugun zanga-zangar juyin juya halin Omoyele Sowore, mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters na hannun 'yan sandan farin kaya DSS. goya bayan Sowore sun garzaya hukumar kare haƙƙin 'yan Adam da ke na Abuja inda suka nemi a sake shi da nuna suna da 'yancin bayyana ra'ayinsu. We also have intelligence that compromised Nigerians have been paid to attack us at the Unity Fountain or any location haka Hakanan sun yi zargin an so murkushe su da dai sun yi yunkurin isa dandalin bayyana ra'ayi na Unity inda 'yan sanda suka taru a bigiran don dakile masu son zanga-zangar ta kin jinin gwamnati duk da dai ana tafka ruwan sama a lokacin. Nasiru Adamu kayan Madar Amurka daga Abuja, Najeriya. zuwa gaida Nasiru Adam Hikaya. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin ayyukan 'yan bindiga ya dawo a kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari inda 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane ke cin karensu ba babbaka. Isa Lawal Ikra ya haɗa mana wannan rahoton. ana ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane a kan hanyar kaduna zuwa birnin gwari da kuma wasu ƙauyuka da ke kewaye al'ummar birnin gwari sun ce a da dai an samu sauƙin irin hararen da ake akan hanyar amma fa yanzu lamarin ya dawo ɗanye ta yadda wasu masu garkuwa kan bullo kan hanya su tattare mutane wani lokacin masu kashe matafiya Alhaji Zubairu Idris Abdurra'uf ɗaya ne daga cikin shugabannin al'umma a birnin Gwari kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da halin da birnin gwari ke ciki. Hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna ta zama kabari salama alaikum domin ɗan fashe ko kuma masu garkuwa da mutane suna garkuwa da mutane ba kakkautawa. Ko a ranar Lahadin nan an kwashe mutane a cikin motoci sun kai guda takwas. Sannan a ranar Asabar an kwashe mutane da dama an kashe wasu da dama akwai mutanen kudawa akwai mutanen kuriga a ciki hatta sojoji ma waɗanda suke an tabu da waɗannan mutane akwai wanda aka kashe akwai waɗanda aka raunata saboda haka wannan wani babban bala'i ne da ya dawo mana a wannan hanya ta kaduna zuwa birnin gwari da sauran yankunan kasa birnin gwari baki ɗaya inda manoma ba su da iko su je su. to yanzu jami'an tsaron da aka aje wanda ake ganin kamar su ne za su taimaka wajen kawo ƙarshen wannan kuna nufin na ba. ba maganan basirana ba ne in gamboye yawa baya jin mai sannan matsalar da ke faruwa ita ce waɗancan 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane waɗanda suka rungumi a hanyar sulhu ga kuma waɗanda ba su rungumi hanyar sulhu ba suka kwararo zuwa wannan daji na birnin gwari su ne suke wannan banna a halin yanzu. Wato kana so ka ce dawowar wannan kashe-kashe tana da alaka da sulhun da ake a wasu makwabtan jihohi? Kwarai da gaske wannan shi shine babban matsala da ta faru. Me kuke ganin za a yi? To gwamnatin jihar Kaduna kamar yadda aka yi taro a Katsina cewa sauran jihohi ma su ɗauki wannan hanya ya kasance an yi sahihin wato sulhu zaman lafiya tsakanin waɗannan mutane domin a samu zaman lafiya a wannan wuri. Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana sane da hare-haren da aka kai kuma ta nuna damuwa sanan ta jajanta wa al'ummar da waɗannan hare-hare suka shafa. Amma dai ta ce akwai buƙatar mazauna yankunan birnin gwarin su masu sauya hali. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida a jihar Kaduna. kuma ya ce gwamnati na ɗaukan mataki game da masu taimakawa waɗannan ɓata gari. muna amfani da wannan damar mu masu jaji su yan uwan mu da suka rasa rayukan su Allah ya masa rahama yan uwan su kuma dukkan mu Allah ba mu ah, dangana amma muna son mu tabbatar muku da cewa a yanzu da muke wannan magana akwai ah, matakan tsaro daban-daban wadda aka ɗauka ba zan so maka bayani sanka-sanka akan matakai wadda aka ɗauka ba saboda dalilai na tsaro amma muna da matsala babba akwai mutanen wadda suke taimakawa wa'annan mutanen in sun gan wucewar jami'an tsaro sai tsegunta ma wa'annan mutanen har wa yau kuma suke masu safarar man fetur da kuma kayayyakin abinci da kuma sauran kayayyakin masarufi a yanzu muna nan mun baza komar mu kuma duk wanda aka sama ta tabbata da cewa lallai ilaila yana da hannu ko tana da hannu tamkar suke wannan aiki na 'yan bindiga daɗi inda ake kashe bayan Allah ana cutar da al'ummanmu muna son su sani da cewa duk wani abin da suke yi akwai ran da dubu za ta cika dama dai hanyar kaduna zuwa birnin gwari na cikin yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jihar kaduna wanda hakan ya sa gwamnati ta jibge jami'an tsaro da nufin ganin an kawo ƙarshen wannan badakala isa lawal ikara murar amurka daga kaduna

To a gaida na ikara har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi da misalin karfe takwas agon Najeriya da Nijar za a ji cewa al'ummomin ƙauyen Jakana a jihar Borno na ci gaba da kawar cewa ƙauyen sakamakon barazana 'yan ƙungiyar Boko Haram. Amma yanzu dai ga shirin mu na gaba. Tsaka mai wuya. mu kuma dama ba kungiya ba ce mu addini muke yi idan aka ce an haramta kungiya to lalle mu ba mu taɓa kiran kan mu kungiya ba ka taɓa jin malam ɗan rubuci ya fito ya ce ina so a hamara da gwamnati kana da ka bi ka da masallacin bima da suke rufe hanya ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya sai kama ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka ɗabbaƙar ko kuma ka haifar da wani abu Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yayin da wasu daga cikin jagabannin kungiyar da gwamnati ta haramta ta yan shiya wato Islamic Movement of Nigeria ko IMM ke cewa a shirye suke su daina muzahara ko kuma tattakin da suka saba yi akan tituna bayan da gwamnatin ta ce ta haramta kungiyar tasu. wasu da suka hada da yar shi shugaban yan shi'a din wato suhaila yar shi shek ibrahim zaki suna nuna cewa su ba za su daina yin abin da suka saba ba na fitowa su yi ja da hukuma jin kaɗan bayan ayyana wannan haramcin gwamnatin najeriya ta shugaba muhammadu buhari ta yi sauri ta fito ta ce ba fa ta hana yan shiya yan addini ba ne ƙungiyarsu ce ta haramta to yanzu yanzu shugabannin kungiyoyin addinai da dama da suka hada da bala abdullahi launa izala har ma da waɗanda ba musulmi ba irin su kadinar john onaikan wato shugaban kungiyar kiristoci masu bin katolika a nigeria da sun fito suna bayyana ra'ayoyi iri-iri kan wannan haramcin da gwamnati ta yi da kuma ci gaban da ake da rike shugaban 'yan shiya din ibrahim zaki saboda irin fargabar da ake yi na cewa wannan tazoma ta 'yan shiya da gwamnati na iya jefa najeriya a cikin wani tarniki mai kama da na boko haram yasa abin yake ta janyo hankalin mutane ciki da wajen najeriya yanzu haka ma da muke zancen nan da ku rahotanni sun ce shugabannin 'yan shiya din sun garzaya kotu domin su kalubalanci shi wancan haramcin da aka ce a yi musu kamar yadda za mu ji a wannan shimfiɗar da nasiru adamu hikaya zai mana almajiran ibrahim elzazzaki sun ɗaukaka karar haramta su da kotu ta yi bisa buƙatar hakan daga gwamnatin najeriya yan tafiyar ta shiya a imn a takaice sun bayyana haka ne bayan matsayar da yar jagorar su haila El-zazzaki ta fitar a wani faifan bidiyo tana nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zanga kamar yadda jagororin tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu da ma tattaunawa babban almajirin elzazzaki muhammad ibrahim gamawa ya fara bayyana ɗaukaka kara kafin sharhi kan matsayin na suhaila yanzu dai muna iya faɗa cewa takardun ɗin wani haramtaccen haramtarwa suna kotu ya kamata ma in wani abu ake so a yi kamar yadda mu ma kwanakin ba aka ba mu shawara aka ce magana in tana kotu ba a yin ta sai kotu ta gama to ya kamata ita ma gwamnati da take cewa za ta kama mu za ta kama mai tausaya mana za ta kama mai magana da mu kai kowa alama ko wanda ya sai da mana ruwan sha dan kar mu sha mu mutu shi ma za a kama ya kamata yanzu ta sani cewa maganan tana kotu babbar kotun Kaduna za ta duba batun ba da izini ga yalzazzaki ke tafi asibiti a New Delhi, India a zaman da za ta yi a Litinin mai zuwa. Hakan yana iya yiwuwa ne ko ko a lokaci ne zai nuna. Nasura da kayan marar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaishe Nasiru. To akan wannan lamarin na yan shiya ne shi Nasiru ya shirya mana wannan muhara da za mu so ma yi a yau akan wannan rikici na yan shiya da gwamnatin Buhari. Ina tare da Muhammad Ibrahim Gamawa a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya Muhammad Ibrahim Gamawa almajirin Malam Ibrahim Elzazzaki ne kuma kakakin musamman ma wannan muzahara da ake a Abuja. Sai kuma Comrade Ali Waziri wanda masani ne na harkokin tsaro. Farko Muhammad Ibrahim Gamawa faɗa mana kwanaki mun yi hira da kai ka bayyana cewa ba za ku daina fitowa wannan muzaharar ba. Zuwa yanzu kun sauya matsaya ne ko kuna kan bakanku? A'a abubuwan da muke yi su ne nuna alhininmu da rashin jin daɗinmu da abubuwan da ake mana waɗanda yake sun saba ma dokokin Najeriya. kusan mu kaɗai ne wanda kotu ta ce a yi mana adalci aka yi tsenoni aka ce mana adalci. To duk waɗannan abubuwan da suka faru suka cakuɗe mana sai muka ga mu kuma ba masu ɗaukan makami ba ne sai muka ce to bari mu da hanyar da ta dace wanda duniya ta sani mu fito mu muzaharori mu rike ɗan alluna da muka rubutu a kai kamar da muke kina wa shi shugaban ƙasa buhari cewa ya rantse zai tara dokokin najeriya cewa kotu ta ce a saki malam zazzaki kuma ya kamata a bi dokar kotu to ma dama ba wata kotu a najeriya da ta haramta fitowa a yi muzahara cikin lumana da kwanciyar hankali to za mu ci gaba da bin wannan gwargwadon yadda hali da muke kokarin daukar wannan shiri na ga wani hukunci na babbar kotun tarayya da ke ma ayyana ita wannan tafiya ta malam ibrahim elzazzaki wato islamic movement in nigeria hmm. cewa haramta tafiya ce ah, shin kaga wannan sanarwar eh na gani amma mu abin da muke faɗa a kungiya suka haramta mu kuma dama ba kungiya ba ce mu addini muke yi muna yin abubuwan mu ne yadda muka fahimce su alkur'ani da hadisi gargadin iya fahimta mu idan aka ce an haramta kungiya to lalle mu ba mu taɓa kiran kan kungiya ba Muhammad Gama abinda ake Islamic Movement in Nigeria wacce kuma ita ce tafiyar Malam Ilzazaki ta ka haramta aikinta a Najeriya. Eh to amma idan ka karanta abin sun ce kungiya ce wanda suke kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma shi ga ba mu din ba ne in mu ne kan muna zaune da jama'a lafiya mu ne aka kashe mu ne aka ɗebi a jama'an mu da ransu da raunukan su aka ji aka binne a rami guda mu ne kuma shekara uku zuwa hudu ana kirkita mana ana kashe mu da mu ɗauki makami ba Comrade Ali Wazir me za ka ce kan yadda ita tafiyar Malam Ibrahim El Zazzaki ke yin muzaharori ko zanga-zanga saboda sakin shi malam din assalamu alaikum wa rahmatullah ah, man nasu ina godiya da kokarin saka na a cikin wannan tattaunawa na tsakan wuya ah, ah, dan uwana ina maka barka da zuwa wajen malam mm, nasir elikaya muna da abubuwa laifuffuka guda biyu kuma muna da kuma abubuwa da suke kawo tannika a ƙasa guda biyu malami ya yi magana cewar su kaɗai ake zalunta su suke aka cutar da su ake cin zarafin su watan babban abun ma wai shin ma menene shi'a kaga shi'an nan a najeriya ta kasu biyu akwai shi'a ta shek handa lawal wanda yake eh, shi ya yarda da gwamnati da tsarin gwamnati da kuma dokokin gwamnati kuma yana nan a jihar kaduna kuma yana gudanar da al'amuransa ba iri ɗaya da shi na malam ibrahim azzaki ba ni a fahimta ta kuma akwai kuma tafiya ta malam ibrahim alzazzaki wanda take fakewa da yamun shi'a islamic movement of nigeria take gudanar da abubuwata take kuma yin abubuwa da wa'inda bai cancanta ba da wanda ya cancanta misali ni dai na bi diddigin al'amuran nan tun daga kashe 'ya'yan malam da aka yi na farko a lokacin da jonathan ke mulki da kuma abin da ya faru na biyu lokacin da Buhari ya zo kan mulki. Zan baka ita gundarin ita wannan Islamic Movement of Nigeria na Malam Ibrahim Elazazzaki ta ɗauko salo ne na wata tafiya. To Malam Ibrahim Elazazzaki da ya zo sai bai ɗauko ya ɗauko tafiyan shi'a da kuma tafiya irin ta Iran. Zamanin da Iran take so ta, hamɓarar da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyo na saka mata da yara ƙanana a gaba don a yi ƙoƙarin kau da gwamnati da take kai. Amma da a ce Malam Ibrahim Elizabeth ya ce ni dan shi'a ne ina bin aƙidar shi'a ba na movement ta irin neman karɓe gwamnati eh, ko ta wata hanya. To ba na wannan movement ɗin. To wannan abin zai ba shi dama ya addininsa ina ina zuwa ina da kafa tafi ka ji wani abu guda ɗaya. Zai ba da dama ya addinin sa ya daga dama kamar yanzu alal misali zan baka malam Nasiru elekaya akwai malam uh, shek an yi rubutu a ƙasar nan babban malami ne wanda yake da mabiya ya yi tsarin gwamnati ya yarda da abin da gwamnati take yi kuma yake yin abu bisa kan doka ka taba jin malam ɗan rubutu ya fito ya ce yana so a hamɓarar da gwamnati ko kuma yana musu abu na zalunci akwai shek uh, abubakar gumi a ƙasar nan har yewa fati shi ma ya yi gudanar da abubuwansa yana da mabiya masu ɗimbin tarin yawa a ƙasar nan ka taɓa jin ya abin da sauransu ah, ina ina so ina so in saka kanmu dan dan ya bari in sauka bari in sauka bari in sauka ya kamata ne ah, ah, da maka martani kamar bari in sauka bari in sauka bari in sauka minti ɗaya dan Allah man Nasiru ya rika akwai point da nake so in raise eh mun zaka ka rike point din kada kai ni kada ka manta Muhammad Ibrahim ka ji abin da ya faɗa mayar masa amsa me eh. kake ce Eh, na ɗaya shi kwamarin ne ba malami ba ne ya kawo maganin asalin shi'a to wannan da wannan za a yi da sai a neman malami ne magana da shi wannan ya tsinci abubuwan da yake biyu ne a wajen waɗansu mutane da ba kuma fahimci tarihi ne kuma tarihi ba sai malami eh, eh, zai iya kawo eh, ni ban ce ban ce malami ba ni ban ce ni ce na malami ba ban ce ka ni masani ne akan abin da ya shafi tsaro da kuma bibbi abubuwan da yake faruwa ni kuma ina da iko in yi bincike in bi nazarori da sauransu ni ba yawwa lokaci na ne zan da masa martani na farko mu mu san wani wani Abdullahi bin Saba ba da akwai shi da shi ya fara koya mana shi a da mun tafi ruwa muna zuwa wajen sa muna muna muna ba da muna muna masa addu'o'i da shiryar da wannan hanya amma babu shi sai kenan na biyu kuma ka ce waɗansu da su yarda da gwamnati ban san wanda bai yarda da gwamnati ba ban san rashin yarda da gwamnati abin wanda ya zo kotun ƙasa ba ban san rashin yarda da gwamnati a gun wanda ya yi wanda ya je kotun kasa a kasar a kotun kasar na Abuja a kotun kasar na Abuja ta ce ta ce ina jin ka ka saurare ni mana tukunna ai mu muka fara zuwa kotu in akwai kotu da ake bin umarnin ta ne yasa ba a bi umarnin kotun farko ba na biyu kuma jirgin shi da ma mu gaba ɗaya muna amfani da fasfo fasfo din nan na ƙasa muke muke amfani da shi shi kuma hamza na da kake faɗa da almajiri ne na mala a shi yau bisa ga waɗansu sa ya buƙaci ya biya amina yayin sun mu na jefa ƙuri'a dama gwamnatin najeriya ta ce ita gida maka bisa ta da kake so ba dole bane ce ka zaɓi wani ba wannan zaɓe na ƙarshe an nuna ɗan gidan malam jirgin ya je yana zaɓen wanda ya ga dama. to madalla to wannan zuman taɓa kenan na muhara da muka soma kan rikicin 'yan shiya da gwamnati a najeriya idan mun dawo makon gobe ne za mu daɗa tsuduma sosai cikin wannan al'amari din inda za ku ji ma bambancin shari'a da ake yi wa shi alzazzaki a kaduna da wacce ake masa a abuja ha kuma za mu ji miya ake da shari'a shi alzazzaki din da wacce aka taɓa yi wa shugaban 'yan awarin najeriya na iyamarai wato udumegu ojoku. da kuma hujjar shiya shi'a na garwaya maza da mata idan sun fito suna kan tituna yanzu kan madadin su bakin namu muhammad ibrahim gamawa da kwamarar aliyu waziri da kuma musamman shi nasiru adamu hikaya aliyu mustapha sakwatin ne a washington sai an jima to madalla a gaida malamai yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici to a takaicen da yake mai da martani kan hare-haren kan mai uwa da wabun nan da aka kai amurka shugaban amurkar donald trump ya sha alwashin abin da ya kira daukar matakin gaggawa yana mai allah wadai da masu tsauran ra'ayin nan na fifita farar fata tare da kiran a wato rika binciken kwakwa kan duk mai shirin sayan bindiga kasar uganda ta fara wani gagarumin gwajin rigakafin cutar ebola irin wanda ba a taba yi ba a kasar a cewar hukumomin lafiyar kasar a jiya litini a wani mataki wanda ga dukkan alamu na ƙoƙarin ganin cutar ba ta wanzu ba ne an kwashe dubban mutane a wani gari a yankin siberia na kasar rasha bayan da wani sansanin ajiye makaman soji ya kama da wuta To ma da la gaishe ka. Masu raro kafin mai sallama da ku muna mika ta'aziyar mu ga daukacin iyalan Baba Peter Buldi Hardeka saboda rasuwar Zainab Hardeka wadda tuna aka yi jana'izar ta a Wusasa Zaria. Allah ya rahamshe ta. To da wannan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya zata shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya bada umarni da ma mu na yau Jimmy Cook. Nisar fil hashin gumel nake cewa sai an jima da kaɗan da hantsi idan Allah ya kai mu inda za mu kamo ko wani sabbin rahotanni. Mun gode. Le Monde